الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata 26 da watan ramadan shekara ta 1443 hijiriya wanda shi ne ya dace da 27 ga watan ga watan hudu shekara ta 2022 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wani tafsirin alkur'ani mai girma tare da kammala tafsirin na wannan shekara a wannan rana mai albarka a cikin wannan sura mai albarka suratul nur wanda yau sha Allah ta'ala da shekaru Allah da ikonsa za mu tashi a kan aya ta sittin da uku ne a cikin sura aya ta sittin da biyu Allah rama da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم يستغفر له الله إن الله غفور رحيم الله مدوكين سركي أكشن ونن آية يأتي بدل من بياني dangane da ladabi daga cikin ladabbai na musulunci da shari'a ta tanadar mana a cikin zamantakewa kuma ayake mana bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar sahabbai cikin lubufi da tausasawa da kuma agazawa Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi masu imani kadai masu imani su ne su imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum baya zaman cewa mai imani sai imani da Allah ya imani da annabi wannan rukuni ne a cikin imani wa idan kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan sun kasance tare da shi manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam su mu'minai akan wani al'amari da zai iya hada su kamar misali ko za a tafi yaƙi ko sallar jam'i ko sallar juma'a ko idi ko wata shawara ko wani abu da ya samu al'ummar musulmi gaba ɗaya lamirin abu to ba sa tashi su tafi su bar annabi inda sun haɗu da shi in za su tashi to ba sa tashi su rabu da shi ma'ana lam yatafarraqu anhu wa lam yansarifu amma shama'u lahu ba sa tashi su rabu da shi kuma ba sa tashi su wani akan abin suka haɗu min ajili saboda shi hatta yi ta abinu sai sun nemi izininsa abinda ake nufi idan bai za su tashi to ba sa tashi daga wurin manzan Allah sai sun nemi izininsa malaman tafsiri suka ce manzan Allah idan ya hau kan mumbari ranar juma'a yana yin huduba idan sahabi ya tashi zai fita daga ainihin masallaci saboda wata uzuri ko bawani ko kuma matsuwa ta rayuwa ta sa zai fita ya bar masallaci wallahi malam ba zai ba zai fita daga masallaci ba sai ya ɗaga hannu ya nemi izinin annabi idan zai fita matukar annabi yana kallon sa ko yana inda annabi yake kallon sa to ba yadda za a iya fita daga masallacin nan ba ce sai ya nemi izinin manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ko dai ya daga hannu ko kuma ya tashi ya tsaya kawai kuma ba sallah yake ba to daga nan ne annabi zai gane cewa shi wannan mutumin ya tashi ne bukata ta sa ya tashi da ka sai annabi ya ce shi bismillah ya fita shi ne shine innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه har sai sun nemi izininsa sallallahu alaihi wa sallam to anan ne sai manzo Allah sai izini ga wanda ya ga dama kuma dai ba ko da wani liman ne a masallaci zai fita liman yana hudu ba to zai iya tashi ya nuna alama ya ce wa idanul imam yawon jumu'ati an da biyadihi izinin liman ranar juma'a idan wani ya tashi zai fita lokacin liman yana hudu ba in dai a cikin masallaci ne liman yana ganinsa to shi ne shi liman ɗin sai ya nuni da hannu ya ce da shi fita je ka ce wa ka gaji ka kullu amalin jama a rikin musulmuna duk wani al'amarin da musulmi suke haɗuwa a yau tare da shugabansu imam ɗinsu la yi khalifuna ko wala yarji'una anhu illa da izini ba sa saba masa ba su rabuwa da shi shi da izini to kuma shi in imam ne in ya ga dama ya baka izini in ya ga dama kuma ba zai baka izini ba kidan wannan yana nuna mana irin tarbiyyar shari'a ta koya mana yana da kyau mu kula da girmama na gaba da girmama malamanmu da girmama shugabanninmu da girmama duk wanda suke da matsayi ko suke da ɗaukaka ko za a ce suka isa dole ne mu ba su girma dole ne mu ba su matsayi mu kimanta su mu mutunta su mu kuma zarafta su yace Allah tabaraka ta'ala ya kafa wannan doka akan sahabbai suka tabbata ta akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa dan mutane su koyi da baya إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع wannan al'amarin jami'a malamai suka ce al'amarin ham al'amari mai daraja al'amari mai matsayi wanda za a iya haduwa a kai duk wani abin da mutane za su iya haduwa to ba su bari shugaban su face fifin ne mai ilimi wannan shine sha'anin mu'mine masu gaskiya wanda suka yi imani suka gaskata Allah hakan imani in suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai sai su nemi izininsa kuma ko ɗani ne yake tare da uba in dai a haɗe ake a zaune idan ta zai tashi ya bar wurin to sai ya nemi izinin uban shi idan kana mitin da shugabanka a ofis ko a ma'aikata in dai mitin ake in dai taro ake in za ka fita ka'idar shari'a sai ka nemi izini wannan shi ne kyakkyawan karantarwa da musulunci na karantar don girmama waɗanda suke shugabanni kuma jagorori so annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata wannan kuma sahabbai waɗanda suke su kamilul imani masu cikakken imani wanda suke imani da Allah suke imani da wata sallallahu alaihi wa sallam ne samimi qulubi a cikin zukatansu سنعي وعنب الداعة في جميع الأحكام الشدوكة مكون شوك من شيشة لأغباتها حتى يستأذنو سنعي من إذن نفسه باسا تاشي ستفي سيسن من إذن أنشي الأمر الجامع دعا نونا من مهمة تارو ko haduwar ko gabuwar mana yakan haɗu da su su tattauna ko a sallah ko za a tafi jihadi ko a wani sulhu to ba su tashi shi su nemi su. to sai Allah kuma ya yabo waɗanda ba sa bari mazaunin annabi da sallallahu alaihi wasallama sai sun nemi izininsa إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون wa ورسوله lalle waɗanda suke neman izinin kansu da suke imani da Allah suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakkal iman saboda wannan al-istiza ma'ana daukar excuse ke da mutum zai tashi neman izini dan nan a cikin waɗannan lokuta dalili ne a akan tsarkin zukatan su waɗanda sabai wasu ku yaqinihim wasafahi qulubihim gaskiyarsu da kuma tsarkin zuciyarsu Allah ce fa idan sa'adanuka li ba'd shanihim sai kuma ya maza Allah sallallahu ma idan sun nemi izininka a kan wani sha'aninsu su fa idan liman shi ta minhu to ka nemi izini ga wanda ka ga dama ku duba yadda Allah ya ba annabi girma da matsayi Ya ce ka ba da dama ga wanda ka ga dama واستغفر لكم الله كما كان يمم مستغفر او جل الله تبارك وتعالى ان الله غفور رحيم لان mai gafara ne mai cin kai abinda ake nufi fa idan sa'adanaka haula'il na fil sirati idan waɗannan mu'minai sun nemi izininka wajen su tashi su rabu da kai Likaba qada'i ba'dhi wato al'umur wa shu'uni allati wato fi hajjin ilaiha don biyan bukatunsu to kai an ba ka zaɓi ko ka ba su dama ko ka hana su don al'amarin yana hannunka ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma allah ya ce ya nemo musu gafara wa sahabbai lalle ya nemo musu allah ya ce musu saboda idan annabi ya nemo maka gafara to allah ya ce maka yanzu ai annabi ya nemo musu gafara ko واستغفر لهم الله kuma lalle idan annabi ya nemo musu gafara kuma ya Allah ya kai musu ko to wannan yake nuna sahabbai yan gatan Allah ne kuma ya aljanna nan. dan annabi ya nemo musu gafara kuma Allah ya karbi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna mana tarbiyya da ladabi da biyayya da ya kamata mu sifantu da shi wato yana daga cikin matsalolin da muke da shi suke damun mu a yau shine muskina ko matsala ta karancin tarbiyya ga musamman yara da suke tasowa irin wannan rayuwa da ake yi ta rashin ganin girman na gaba babba a gida ba a ganin girmansa babba a unguwa ba a ganin girmansa babban a kasuwa ba a ganin girmansa babba a gona ba a ganin girmansa babba a tasha ba a ganin girmansa babba a cikin ƙungiyoyi na addini ba a ganin girmansa babba a cikin sha'ani na shugabanci ba a ganin girman shi wallahi baya zuwa da mutane da alkhairi kuma ya kamata mutane sani biyan musulunci addini ne da ya zo da tarbiyyar ganin girman na gaba dole ne a respectin wanda yake da matsayi yake da ɗaukaka yanzu bari buga muku misalin sai na abubakar halifa ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ne lamba ɗayan annabi sallallahu alaihi wa sallam a kusa da shi abokinsa amma wallahi tun a lokacin annabi sahabbai suka ce suna ganin mutuncin sai na abubakar suna girmama shi akwai dattaku akwai sanin ya kamata akwai kimanta juna akwai tsarin mutunci masu mutunci to wannan shi ne abin da ya kamata mu taso da shi mu koya wa 'ya'yanmu mu koya wa yaranmu mu koya wa duk waɗanda suke ƙasa da mu duk wanda yake rayuwa da mutane baya ganin girman na gaba da shi maza Allah ya ce baya tare da mu laisa naman man lam yuwaqqil kabirana walan ya'rif haqqa saghirina baya cikin wanda baya girmama manyan mu addini ne shari'a ne ta girmama babba kada a ɗauka cewa wai kawai dan furfuransa ce ko dan kudinsa ko dan shekarunsa a'a shari'a ne duk wanda ya fika ka girmama shi to tun lokacin da al'umma ta fara samun matsala Shi ne lokacin da ta kashe tarbiyyar a gidanta da mun tashi mun sani al'adar wallahi yaro idan ya tashi a gida baya kiran sunan yayansa sai dai ka dace an ce yayawa ne yayawa ne duk nan da aka haife shi bayan yayansa to yayansa ne yana da wani matsayi wani lokacin mahaifin yakan sauka daga kujerarsa ta girma ya ba wa babban yaya ya rinta juya gidan kamar yadda ya yake juya gidan saboda tarbiyya kuma a yi masa da'a da yawa ma uban yakan ce in wani abu ne ku je ku samu yayanku mun tashi wallahi muna ganin yayyanmu girman su kamar iyayenmu amma yau haka yake ba haka yake ba mutum zai iya fada da yayarsa uwa ɗaya uba ɗaya ya zage shi ya yayyaga shi ci mutuncinsa a gaban ubansa kuma uban yana gani zai ce komai ba wannan shi ya jawo mana aka wayi gari hatta su kansu iyayen ‘ya'yan sun wayi gari ba sa ganin girmansu daga wannan tarbiyya na ƙarami ya girmama babba mu kula da shi a cikin gidajen abinci da yaro wallahi ba ya ci da yayansa kwanan babban yaya da bane amma yau fa kai kanka ba ka ganin kimar yayan naka kuma kai tsaye mutum zai kira yayansa ya gaya masa bakar magana ko ta kira yadda ta gaya masa bakar magana wai ba wuce ce wai babban wa matsayin ba? amma wannan karatun a ne. yanzu babban wa ba mamaki sai a yaƙe shi a fada da shi da ka don allah iyaye mu dawo da wannan kyakkyawan tarbiyya na kulawa da girman masu girma mu ba su matsayinsu wannan lalacewa ta jawo Allah ka ji ɗanmu Allah ka gyara hadanmu ‘ya'ya ba sa ganin girman kanin ubansu ko yayan ubansu tun da suka fara rena yayansu na gida to za ka ga yaro bai ganin kiman babbansa babbansa bai isa ya masa fada ba kai in ma ba sa aka ci ba matar uba tana iya zuwa ta ci mutuncin babban yayin da ya dau mataki akan yayanta wannan shine rayuwar da ake rayuwa ta maguzanci rayuwa ta rashin kimanta na gaba kuma ba wanda zai wahala irin su ƙananan duk lokacin da uba ya tayar da 'ya'yansa suna rayuwa ba ganin kimar na gaba da su to su za su wahala wannan ta sa yaran sukan tashi su girma uban ya mutu ya basu da kannansu su ma ba sa jin tausayin kannan saboda mai yaran ba ta ganin girmansu ka ga yaro yaya ne ya yi kudi ya yi arziki ubansu ya mutu kandansa suna cikin matsi da talauci da wahala wallahi ba ya wayarsu ‘ya'yansa kawai ke kula da matan shi me za tun a gida ne aka kashe tarbiyyar ba a nuna suna da matsayi ba ba a nuna suna da kima ba ba a nuna idan an saba musu an saba wa iyaye ba to haka abin ya tsallaka muka waye gari shi wa mu ba ma ganin su, ba ma ganin su, ba ma ganin su. musamman a irin wannan zamani yanzu da ake ciki daga mutum karamin mutum bai kai ya kawo ba zai iya samun shugaban su ya zage shi kuma a rediyo kuma a ci ko ya rubutu a facebook ya zage shugabansa ko ya fito rediyo ya ce air time wasu ma idan ari na su sunan su ake kira karamin mutum zai iya kira shugaban kasa ya kada kuma lafiya ta samun ma irin da kasar Najeriya da zage shi ya wuce amma mun san kasashen da billahi azim kiran sunan shugabannin kasa ma ba a iya in ka kira su ko a mutane ta haya ko na wuce yanzu za ka gana da ka me faru bari buga mana misali a ƙasar saudiya kun ga sashe ta musulunci ko kun ga ƙare zai shari'a to wallahi malam ko da wasu mutum da ya fi fito ko a tasha ko a mota a ji yana kiran shugaban ƙasar su yana hira da shi yana faɗan wani abu zai sha mamaki wallahi da yanzu sai ka ga an da mutum yanzu duba mai shirin ganin kasar saudiya da duba abin da yake duba yadda yake shimfida mulki yake abin da ya ga dama na ranne muku da allah baya daya wallahi ko sunansa a mota kaya mutum bai isa ya kira ba tausayi ya sa ka shiga hannunsa za ka gane furanka ko yabo ne take sai an yi maka intabi ko ya zai to ba nan ba ga nan ke kasar misira shugaban kasar misira sisi sunarsa abdul fatah al-sisi shi ke shugabanta kasar sun san me suke samu a tattare da shi na gashi da duk abin da suke gamuwa da shi na wahala amma mutum tsautsayi ko a motar haya ko a kasuwa ya kira sunansa ya faɗa ba su isa ba ba a yi sai dai muke ya to ba kowane mutum ne yake sai ya je ya ce ka shi ko ya mutuncin ba wannan abu shari'a ce shi ne akidar mu mu ba karantar da mu mu zo muna la'anta da tsinuwa da za zaki shugabanni ba wallahi ba musulunci ba kuma ba burgewa ba ne na ana yi wa'azi a faɗi gaskiya shi hikima da basira da girmamawa da usulubi mai kyau akwai kuma babi na basira to haka kuma duk wanda yake shugaban ka ne ko da ya yi maka wani abu ba daidai ba to akwai nau'in da za ka bi wajen mai isan masa da sako na laifi da kuma kuskure da ya maka sannan fa shi ma fa ba kowa da kowa ba yawwa sai wanda ya isa kuma wanda ya cancanta za ka yafi kwana musulmi kashe tarbiyya a gidaje yana da illa da kuma tasiri wajen kashe tarbiyya a zamantakewar mu kuma mu zo muna ta wahala shi sa wani zai zo yanzu mahaifinka wata wataƙila wani mutum ne mai matsayi akan wani abu wani zai zo ya zauna ya zazzage shi ba yadda za ka yi saboda a ƙasar ba tarbiyya yanzu hatta sarakuna na gargajiya da suke cikin mutane sai ka ga a wani gurin ba a ganin kimarsu za a iya fitowa a yin musu a zage su ta wannan tsinuwa da zaƙe-zaƙe da ake yi a manhaji na ahalus suna na da'awa da shugaba wannan ba daidai ba ne kuskure ne amma ma ana kan shugaba gaskiya idan ya yi kuskure kuma ana masa nasiha don ko ba masu ne ba ne su ya kamata mu kiyaye mutunta kanmu mu zarce junanmu Allah kiyaye mana na'am لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم شيء قبل بيان من التربية للشريعة تقوى منها aka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da kiransa a kirawo shi to kar ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya zama daidai ne da kiran da kuke yi wa tunanku da ta ji alu du'a a rasuli bai na kun ka du'a ne ba a zikun ba ba kada ku sanya kiran annabi kamar yadda za ku kira 'yan uwanku ibn abbas ya ce in zaro du'a ar-rasul alaikum idan idan istaktumuhu idan wato in kuka fusatar da annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi muku addu'a to ba iri ne bane da addu'ar da wani zai wannan a fassara ta biyu kenan ma'ana kar ku sanya addu'ar annabi roƙon allah da annabi yake yi wa mutane daidai yake da roƙon allah da gama garin mutane suke wa kansu idan muku kuka fusatar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam to fa inna du'a'ahum mujibun li nuzulil bala'i bikum in dai annabi ya a addu'a to wallahi sai bala'i ya sauka kan ku don shi addu'arsa ba daidai ba ne da addu'ar da sauran mutane suke yi imamu jahi da imamu qatada suka ce ku daina kiran annabi wannan kuma a matsayin kira kenan du'a a matsayin nida kenan wancan du'a da ma'anar du'a wannan kuma nida da wacce nabi a kiraye shi da sunansa kamar yadda kuke kiran junanku ku zo ku kira ku ce ya muhammad a'a ba a faɗa ya abdullahi eh ana iya faɗa amma shi ba a zuwa kai ɗaya kai tsaye a kira shi da sunansa a'a sai dai a ce ya nabi Allah ya rasul Allah ya habib Allah ya annabin Allah ya manzan Allah ya masoyin Allah fi dinin wa a shi gangan da kai da kuma tawazu ba a kiran sunansa kai tsaya ba a yi in ka ji an kira shi an ce muhammadu tun ba ƙauye ne zo ba ƙauye wanda bai samu ilimi ba shi kuma samu sabai sun gashi suna yi mai uzuri saboda ne bai samu karatuwa shata ko a cikin alƙur'ani za ga Allah yana girma annabi ce ya nabi Allah ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul yana girmama shi kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada Allah ya san waɗanda suke fita suke tasalluli wato su zare jikinsu su fita daga wajensa idan ana zaune wato yasturu ba'dhum ba'dan liwadan suna fita a koyi wani yana koye wani shine liwadan dan al-liwad masani ne na lawada yulawizu mulawadatan da kuma liwadan idan mutum ya koye wani idan suna so su fita wasu sai wani ya koye wani kamar munafukai kenan to Allah ce mun sani waɗanda suke fita daga wurin annabi ba sa neman izininsa sai su sulbe su zare jiki su fita Allah ya sani imamu albagawi a cikin tafsirin sai ce wannan ya faru ne a lokacin da ake tonon yakin khandak lokacin da aka ce yakin gwalalo munafukai sai suke gudu su bar manzon Allah a koye idan za su fita din sai dai sai wanda ya kwaba sai su rufe juna to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada ibn abbas Allah kara masa ya dace liwadan yalutu ba'dhum bi ba'd su munafikai yana musu nauyi ranar juma'a su tashi su miƙe wato ko su zauna saurari hudubar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai su rinka kura suna fita don kar su jima wa'azi na ba kuma tafiyar munafiki ne shi haka yake baya son gaskiya kuma duk inda gaskiya take sai ya guje ta Allah kiyaye li ahdari alladhina yukhalifuna an amrihi su kiyaye waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana yuriduna an amrihi wa yansarifuna anhu bi ghairi wanda suke kauda kai annabi ya ce ayi kaza su gisi kuma su rinka tashi suna barin sa ba tare da izini ba kuskure ne a tashi ba a nemi izinin annabi ba za a bar guri sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su aw mun adabun alim ko ta azaba mai radadi ta same su wajibun fil akhirah ko azabun alimun ajilun fil dunya azaba mai radadi wanda za a yi musu a nan duniya to sai Allah ya rufe surar gabaki daya ita suratul nur da fadin sa me ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم يتولم فليهذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أدم أليم إن كل رجل سياكم آية أي tana magana ne akan munafukai to shine malamai suka amma da cewa duk wanda yake saba wa annabi a cikin al'amarin to ya kiyayi fadawa cikin azabar da radadi kinan kaga mutane ana kiran su riko da sunnar annabi da shari'ar annabi da karantarwa annabi kar su saba masa a cikin duk abin da ya zo da shi saboda la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana akan ra'ayi annabi baya magana akan son zuciya annabi baya nuna bambanci tsakanin wani da wani duk abin da aka ga annabi yayi wallahi wahayi ne aka yi mashi kenan ba yin kansa bane yin Allah ne kuma saba wa annabi saba wa Allah ne bin annabi bin Allah ne yi masa da'a yi wa Allah ne da'a wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin kuma ba a so a saba annabi a cikin komai duk abin da shari'a ta ce abin shi in dai na addini ne ba na al'ada ba to wajibi ne a bi shi da masa da'a a cikin sallarsa a yi irin wanda ya ce a yi cikin aikin hajjinsa a yi irin wanda Allah ya ce a yi yadda shi annabi ya ce a yi cikin mu'amalar zamantakewa na iyali a yi irin yadda annabi ya ce a yi cikin kasuwanci a tambayi annabi ya yi a cikin azumi a tambayi annabi ya yi abin da ɗan adam zai iya yi na motsi da sunan addini to ya bincika yaya annabi ya yi kuma kada ya saba masa shi so ake abishi shi so ake a mai ɗa'a shi sa sabai suka nuna mai ƙauna wanda a duniya ba wannan adam da ya so annabi irin yadda sahabbai suka so annabi Allah ƙara musu daraja da ɗaukaka saboda sonsa da ƙaunarsa ya yawo idan ya yi kaki kat ya tofar to a tafin hannun wani daga cikin su yake fadawa shi ba baya yin baya tofar da yawa a ƙasa sai dai in shi kaɗai ne ba kuwa. amma matuƙar da mutane a kusa da shi saboda girmama shi saboda biyayyar gare shi saboda ƙaunar da suke masa wallahi in yayi tofi cakewa suke idan yayi aski gashinsa baya faduwa ƙasa saboda son da suke masa da zai yi bane annabi ya aski a bar gashin sa a ƙasa rarraba gashin suke yi har layi ake yi idan annabi zai aski sai a yi layi ana raba gashin sa falha shi yake raba gashin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kauna da soyayya da suke wa sallallahu alaihi wa sallam guminsa idan ya yi gumi baya tafiya a banza gumin annabi kirare ne kirare kuma ya fi kowane kirare ganshi Allah bai iko irin nasa sallallahu alaihi wasallam kaho idan yayi wanda ne ya masa kaho ya cire jini matacce to na wani da naka jinin matacce amma shi na sarayayyen jini ne dan haka daukar jinin ake ana shanyewa duka wannan haka suke masa idan ya zo zama su gyara mai wurin zama idan zai yi tafiya a suna kula da shi allah ma yana kula da shi hadin hadiri ne yake masa inuwa yake masa girgiji kaga girgiji yana annabi yana tafiya yana bin yana raka shi saboda matsayinsa da darajarsa duba lokacin da aka yi hijira daga makka zuwa madina da suka tafi da sayi na abubakar irin yadda annabi inda ya samu gudawa a wajen sayi na abubakar abubakar ce muna tafiya sai mu ce gaban ina masa bodyguard can sai in cino kai kar kuma mu ce gaba a neme shi ta baya sai in dawo bayansa ina kare shi can kuma sai in cino kai kar kuma a zo ta bangaren dama a taba shi ya ce sai komo bangaren dama can kuma ya ce sai in tuno ta bangaren aka yi ke rotating yana ta juyawa yana tafiya yana kewaye annabi don saboda kar wani abu ya samu annabi alaihi salatu wassalam sun so shi sun girmama shi shi ta Allah ce kar a saba masa Allah ya tabbata cikin Qur'ani bila adadin atiqu wa atiqu Rasul ku bi Allah ku bi manzan Allah ku yi wannan annabi da'a ku yi addini irin nasa ku yi sallah irin nasa ku yi mu'amala irin nasa daidai gwargwaro to wannan wanda ya rike wannan shine ake ce da shi ahlus sunna mai riko da sunnar annabi mai riko da shari'ar annabi mai riko da addinin annabi mai riko da mu'amala irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ala inna lillahi ma fi samawati wal ardh ku saurara na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai milkan wa abida ko mallaka ko bauta bayan sa ne duk abin da ke cikin sammai da kasai kad ya'lamu ma antum alayhi lalle Allah ya san abin da kuke kai min al-imani wal nifaqi da imani da ko munafiki wa yawma yurja'una ilayhi da kuma ranar da mutane za su koma zuwa gare shi yawmul ba'th ranar kiyama Allah ya san komai fa yunabbi'uhum bima amilu Allah zai ba mutane labari dangane da abin da suka aikata min alkhairi wa sharri na alheri ko na sharri wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne akan komai babu abin da Allah bai sani ba komai wato yana cikin ilimin Allah tabaraka wa ta'ala Su wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratun nun wanda take tattare da waɗannan hukunce-hukunce masu tarin yawa da kuma mun yi bayani a tun farkon sura nan abinda na faɗa na daidai a cikin sura nan allah ya bamu lada wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe ko ƙarancin fahimta ina neman allah ya fi mun allah kuma ya fi mun gaba wanda wannan shine ƙarshen tafsirin mu na wannan shekara mai albarka shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya amir wanda ya dace da shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun kammala suratun nur idan da rai da lafiya da yardar allah baɗi da azumi za mu fara karanta suratu alfurkan idan kuma ba ma nan ko allah ya ɗauki ranmu to sha Allah kuma za a zo za a ci gaba Allah ya mana afuwa Allah ya samu ciwo da imani Allah ya ba mu dacewa kafin na sauka ina alai maraba ga dukkan manya-manyan baki da suka naci wannan majalisi mai albarka a wannan gari mai albarka garin kumo a lokacin gamar don taya mu farin cikin kammala gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan shekara a cikin wannan azumi na watan ramadan ina yi wa manya-manyan malamai da manya-manyan 'yan kasuwa da manya-manyan baki da masu suka zo daga zarurruka don taya mu farin ciki da yi wa allah godiya akan wannan dama da allah ya bayar na kammala wannan karatu ba zan yi ga abin magana ga yan uwa masu ci gaba da gabatar da program din ba sai na yi recognizing kuma na yi acknowledging wani babban abin farin ciki da ya same mu duka ta dalilin wannan da'awa na halattar wato shugaban gidan kurkuku na billiri yau na tare da shi da shi nan ya zo ya halarci wannan karatu kuma ya zo da wuni. Allah ya saka masa da kai Allah shi ne shaida a ne tun tun shekaran jiya bayan mun je ziyara gidan kurkuku na bilirgan muka gaisa da shi ya biyo ni da waya daga baya ya ce insha Allah mana ina shaida ma saboda ƙaunarka da kake mana da son da kake mana wa gidanmu na kurkuku na billin zan wakilci shugaban wato prison service gaba ɗaya ko kuma gidan gyara hali gaba ɗaya na gombe zan zo in halarci wannan rufe tafsiri na nuna godiya ta da mutanenka da irin hidima da suke mana da ziyara da suke kawo mana kullum shekara idan ba ku manta ba kun sani kullum idan mun dawo muna faɗa shi wannan bawan allah yana da cikin mutane ke ba mu kyakkyawan haɗin kai wajen shiga gidan kurkukunsa ko yana nan ko baya nan kuma anan muka muku bayani irin ci gaban da aka samu ta bangarensa da yake koya wa yara sana'o'i daban-daban daban sama da sana'a ashirin wanda a wannan shekarar ma akwai sana'o'in da zai kara wanda anan muka yi bayani muka ce muna kira gwamnati ta kula da shi kuma gwamnati ta technology abin da ya yi a cikin yaransa da suka fito da jikin kurkukunsa akwai wanda ya fito dan nan jiha ne dan nan garin ne ya koya wa yara yara sana'a sama da mutum ɗari da ashirin kuma a gidan kurkukun ke suna yin riguna suna yin huluna suna yin takalma suna yin ɗinki suna yin gini suna yin da suna yin kujeru suna yin mafici suna yin man shafawa suna yin sabulu suna yin omo duk a cikin wannan gida na kurkuku so mu kan a mu na waɗanda muke zuwa ziyara gida wannan kurkuku kuma na san 'yan garin nan suna da yawa a cikin kurkukun ɗin ta wannan mutum ya yi wa ku. Gata kuma ya taimaka musu so allah ta kamai da alkhairi muna godewa kwarai da gaske kuma muna maka ranka da muna maka sanda zuwa muna fata yadda ka zo lafiya kuma Allah ya zayar da kai lafiya kuma abin da zai ba ku sha'awa shi kirista ne shi ba musulmi ba ne amma bai kyamace mu ba ya zo wajen mu wannan kadai ya fi ɗaukar hankalin mu ya burge mu kuma wannan yake nuna cewa da ana samun kirista irin wannan da yawa to zai taimaka wajen samar da zaman lafiya da ƙauna a cikin al'umma kuma wannan ya nuna cewa tsakaninsa da Allah zuciya ɗaya yake mu'amalarsa da mun gode mun gode Allah ya bada lada zan rika abun magana ga masu gabatarwa Allah ya saka muku kai za a ji abubuwan da za a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh